Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Litinin 12 ga watan Yuli a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. An gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da kama tsohon shugaban Afirka ta kudu. 'Yan Taliban na ci gaba da ƙara yaduwa a ƙasar Afghanistan. An tura wata tawagar ƙwararru zuwa ƙasar Haiti. cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ce ana kan gudanar da bincike akan wani matashi da ke hannun 'yan sanda yanzu wanda ake tuhuma da yin kalaman batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gwamnati tare da haɗin gwiwa hukumomin tsaro sun ɗauki matakai a halin yanzu yana hannu ana bincike akan wannan matsalar kuma da zarar an gama bincike za a gurhanar da shi gaban kotu domin a yi mishi hukunci daidai da abin da aikata. Isa Galadanci kenan kwamishinan yaɗa labaran jihar Sokoto. Bayan haka za ku ji cewa bangarorin siyasa a jamhuriyar Nijar sun yi na'am da yadda shugaba Muhammad Bazum ke tafiyar da harkokin mulkinsa bayan da ya cika kwanaki ɗari akan kujerar mulki. Bisa kan tsaro abinda ya buraye isu Eh, mai da mutane da an ka kora daga yankunan su an gudun hijira ya mai da su bisa kan eh, fannin eh, makarantu ah, muna gani yana da kokari inda ya sadu da duk da ke kula da ilimi a kasar ga don a samu gyara. Bana Ibrahim kenan na jam'iyyar Modem Lumana. To muna tafa da ƙarin bayanan duk waɗannan rahotannin nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. an fara gudanar da zanga-zangar adawa da ɗaure tsohon shugaban Afirka ta kudu, Jacob Zuma, tun daga mahaifarsa har zuwa cibiyar tattalin arzikin ƙasar Johannesburg a jiya Lahadi. An fasa shaguna a Johannesburg cikin dare kuma an rufe wani ɓangare na wata babbar hanya ta M2. yayin da masu zanga-zangar suka rikide zuwa tashin hankali. Jami'an 'yan sanda sun ce an kama kusan mutane 62 da ake zargi da tayar da tarzoma tun daga lokacin da aka ɗaure zuma a ranar Laraba da ta gabata. An gano gawar wani mutum mai shekaru arba'in a ɗaya daga cikin shaguna da aka cinna ma wuta a makon da ya gabata. An dai yanke wa zuma hukuncin gidan kaso na watanni goma sha biyar a saboda raina kotu da ya yi. bayan da ya kasa bayar da shaidu yayin da ake tuhumar sa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake shugaban kasar daga 2009 zuwa 2018. An fara zanga-zangar ne kai tsaye biyu bayan kama shi a makon da ya gabata a lardinsa na kwazulu natal zuma ya musanta zargin cewar cin hanci ya yadu a ƙarƙashin shugabancinsa kuma ya ki shiga cikin bincike da aka fara a makonninsa na ƙarshe a ofis ya kuma ƙalubalanci hukuncin da aka yanke masa yana mai cewa yana tsoron kamuwa da annobar covid-19 idan aka garkame shi a gidan kasu, a yau litinin ake sa ran wata kotu za ta saurari koken nasa amurka na kallo da matakar damuwa yayin da 'yan tawayen Taliban ke karbe iko da ƙarin yaduwa a Afghanistan. Kana sojojin Amurka na hanzarin komawa gida ƙarƙashin umarnin janyewa na shugaba Joe Biden, in ji kakakin Pentagon John Kirby a jiya Lahadi. Wannan shine lokaci da sojojin gwamnatin Afghanistan za su tashi tsaye don kare kansu Abin da kebi ya faɗa wa shirin fox news sunday kenan ya ƙara da cewar wannan lokaci ne na zama da kafafu a tsawon kusan shekaru ashirin amurka ta baiwa afghanistan dubban miliyoyin daloli da makamai don kare kanta to amma yayin da biden ke janye sojojin amurka daga kasar nan da zuwa 31 ga watan agusta yanayin tsaron kasar ba shi da tabbas 'yan tawayen Taliban sun ce tuni suke rike da iko na kashi 85 cikin 100 na kasar. Ikirarin da ake takaddama a kai, amma Kebi bai yi jayayya game da tantancewar da Fox News ta bada ba, yana mai cewa 'yan Afghanistan miliyan goma sha uku ke rayuwa a ƙarƙashin ikon Taliban, kimanin miliyan goma ƙarƙashin mulkin gwamnatin ta Afghanistan. sai kuma wasu kashi na miliyan tara da suke rayuwa a inda ake rikici. Amurka ta fara mamaye kasar ne a dubu biyu da ɗaya don murkushe wasu sansanoni inda 'yan ta'addar alka'ida suka koyi yadda suka kaddamar da har-haren jirgin sama na ranar ɗaya ga watan Satumba a cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York da kuma Pentagon da suka yi sanadiyar kashe kusan mutane dubu uku. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A jiya Lahadi Amurka ta tura wata tawaga kwararru. zuwa Haiti don tantance yanayin tsaranta da sauran bukatu da suka biyo bayan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar Javen Moise da aka yi a makon da ya gabata. nan take dai ba a bayyanar da kowace cibiyar amurka ce take shiga cikin al'amarin ba amma tawagar na shirin gabatar da rahoto ga shugaba joe biden bayan ta dawo daga ziyarar kamun a yanke shawara game da ci gaba da sa hannun Amurka a cikin rikici da ya dabaibaye kasar da ke tsibirin Karibiya, in ji wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A baya dai Amurka ta ki amincewa da roƙon Haiti na tura dakaru don kwantar da hankali bayan harbe shugaban kasar hallahira a gidansa da ke Port-au-Prince babban birnin Haiti. 'Yan sandan Haiti sun ce Amurkawa biyu da 'yan Colombia 26 waɗanda wasu daga cikinsu tsofaffin sojojin Colombia ne sun taka muhimmiyar rawa a harin tare da wasu daga cikin 'yan Colombia da ake zargi. Jami'in na gwamnatin Biden ya ce Amurka za ta tuntuɓi ƙawayenta na yankin kan rikicin Haiti da Majalisar Ɗinkin Duniya. madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya a daidai lokacin da mahukunta ke gudanar da bincike akan wani matashi da ake tuhuma da yin kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta. Gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce suna bibiyar batun don ganin an yi adalci. Haka zalika 'yan uwan matashin su ma sun buƙaci a yi adalci a batun. Daga Sokoto ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir. akan wani da ya bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar don neman mahukunta su ɗauki mataki akan matashin rundunar 'yan sanda ta najeriya ta ce matashin yana hannunta ANC sanusi abubakar shine kakakin rundunar a sokoto yana nan dai ana ta bincike sha allahu yana nan tare da mu ita kuwa gwamnatin jihar sokoto ta ce tana ɗaukar matakai na tabbatar da an yi abin da ya dace kan wannan batu isa baje na galadanci shine kwamishinan yaɗa labarai wanda ya maganta da yawon gwamnan jihar gwamnati tare da haɗin gwiwa hukumomin tsaro sun ɗauki matakai a halin yanzu yana hannu ana bincike akan wannan matsalar kuma da zarar an ga bincike za a gurfanar da shi gaban kotu domin a yi mishi hukunci daidai da abin da aikata. Akan hakan ne ma na yi tattaki zuwa gidan su matashin inda na zanta da ɗaya daga cikin danginsa. In dangi ya yi amma ana ta tunanin cewa waya za a yi a ce na riƙa waya wahai ya postin ya yi mi ya mutum ne ya ɗan yi samu ilimin shi bifo hauka ta kama shi. Karamin waya ne ya gano shi shi ne ya ka umarni da shi free browsing ma ke ba data ake sawa ba. shine ya je wannan abun kuma yanzu kaga kofa ga ta ne ne kuma ga ta ga kaga ta an hwashe ta mu ne muka fashe sai da karfi da yaji wurin babbake dakin da zai da yake zuwa ya rufe ya shige wa ta insulation din kanshi sai da muka babbake ta muka buge ta muka bude sannan muka fitar da shi daga ciki wallahi wata rana sai ya kwana uku cikin daki ko abinci sai an unkwasa an bashi in ya ga dama ya bude shi an sa shi in bai ga dama zai kyale mutane shi kwancin shi a ta buga a ta buga bai budewa yanzu mu dai abin da muke bukata a ji a auna shi mun ba za mu iya tantar da mutane cewa yana da hankali ko bai da hankali ba ita dai doka ba abin da bata iya ba ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya da ke Sokoto ta bakin shugaban ofishin halilu tambari ahmad ya ce yana sane da wannan batu tunda abin na hannun hukuma ta ga hukuma a daidai a bari a ga abin da za ta yi ita kuwa ga mayar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ta bakin shugabanta a sokoto sirajama dawaki cewa ta yi za ga abin da za mu je wannan aisha za mu ji ainihin mi af investigation sun kai sannan ni ake ciki sannan kuma suna cikin bincike na ta da ra'ayi muka kuma kuma sha'awa ga wannan kitsin. A nata haujin kungiyar gamayyar kungiyoyin da'awa ta Najeriya mai kungiyoyin addini sama da hamsin cewa ta yi bai dace ba har yanzu ana samun masu irin wannan ɗabi'ar. a cewar shugabanta na ƙasa muhammad lawal mai doki wannan ya nuna sakaci da wasu daga cikin uwaye da shugabanni ke yi game da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka uwaye su tashi tsaye su nuna muhimmancin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kowane dalibi. duba da cewa wannan ba shine karon farko ba na samun irin wannan matsalar da domin an samu irin ta a jihar kano a shekara ta 2008 da ma shekara ta 2020 malaman addini ke ganin cewa da jama'a za su nemi ilimi da kuma aiki da shi tare da tarbiyyantar da na baya akan koyarwa addini to da ba za a ci gaba da samun irin wannan matsala ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Dubun dubatan 'yan Cuba sun shiga zanga-zangar da ba a saba gani ba a jiya Lahadi. don adawa da gwamnatin kwaminisanci sun yi maci a cikin wani gari suna rera taken cewa mun gaji da mulkin kama karya muna son 'yanci. Zanga-zangar wacce aka yi a San Antonio de los Banos gari da yake da kimanin mutane dubu hamsin kudu maso yamma da Havana ya zo ne yayin da Cuba ke fuskantar mawuyacin lokaci har yanzu na annobar coronavirus a ranar da ta ba da rahoton wani sabon tarihi na waɗanda suka mutu a rana ɗaya da ya wuce kima. Wasu daga ciki masu zanga-zangar galibi matasa ne sun yi ihu ga shugaban ƙasar Magul Diaz-Canel wanda ya halarci taron bisa ga wani bidiyo da aka yada a shafin intanet yayin da wasu ke shelar cewa ba sa jin tsoro. dogon layin neman kayan abinci da karancin magani ya haifar da fucin jama'a tun daga farkon bullar cutar covid-19 yayin da cuba ke fama da takunkumi da amurka ta kakaba mata to labaran duniyar aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, bangarorin siyasar kasar sun bayyana matsayinsu game da kamun ludayin shugabancin Muhammad Bazum, wanda ya cika kwanaki 100 akan karagar mulki bayan da ya lashe zagaye na biyu na zaben ranar 21 ga watan Fabrairun wannan shekarar ta 2021. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. ko da yake ba za a iya fayyace nasarorin da shugaban ya samu a tsawon kwanaki ɗari na gwamnatinsa ba a bisa la'akari da ayyukan da ya sha alwashin gudanarwa a tsawon shekaru biyar ɗin da ya kamata ya yi a kan karaga magoya bayan jam'iyyar pnds tarayya irin su adamu manzo na alfahari da abubuwan da suka wakana a tsawon wannan lokaci muna alfahari muna horin ciki da yadda shugaba president bazum da gwamnatin shi suka tafiyar da aiki a cikin wa'annan kwanaki ɗari Eh, in ka ɗauka a cikin jawabin shi na rantsuwa na matsayin shi na shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawulla kuma alƙawullan wa'annan da ya ɗauka ya aikata su kana gani yadda 'yan ƙasa suke yabawa da yadda yake tafiyar da ayyukan kuma an ka lura da kamar tafarkin siyasa da tafarkin tahiyar ƙasa kana gani yadda hankula duka suka kwanta cikin kwanaki ɗarin wannan alhamdulahi muna fatan allah taimake shi allah ba shi ƙarfin gwiwa ya ci gaba da wannan aiki kamar yadda ya fara kuma don ƙasar mu ta ci gaba wani abin da ba kasafai ake samun sa ba a kasashen afirka yan adawa kansu na ganin alamun sauyi a tsawon kwanaki ɗari na kamun ludayen shugaba muhammad bazum idan aka kwatanta da abubuwan da suka wakana a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnatin isu muhammadu in ji bana ibrahim na jam'iyyar model lumana bisa kan tsaro abin da ya bugaye isu. Eh, mai da mutane da an ka kora daga eh, yankunan su an gudan hijira ya mai da su kuma niyyar da ya dauka game da sojoji na kasashen waje ma akwai bambanci tsakanin shi isu da bazum bisa kan eh, fannin makarantuna muna gani yana da kokari tunda ya sadu da duk wa'anda ke kula da ilimi a kasar ga don a samu gyara. A cewar jami'in fafutuka na kungiyar FSAN Abdulhashi Idi yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a da ake ganin shugaban na da kyakkyawar niyya a kansu da kuma dagewarsa a kan batun tsaro wani yunkuri ne da ya kamata a yaba da shi idan aka yi waiwaye a akan abubuwan da suka faru a shekarun baya. Baiwa yi ikon ƙasa ga da su baiwa ka yi ikon ƙasa ka bari ana waso son kuɗinsu baiwa a yi ikon ƙasa mutane hannu bisa zuciya bisa zancen tsaro baiwa a yi ikon ƙasa da mulkin da bai da adalci alama tashi ya ɗauki wanga abubuwan zai yi mulki mai adalci shugaba muhammad bazoum wanda ya karbi madafun iko a ranar biyu ga watan afrilun da ya shige ya yi fama da kalubale mai tarin yawa kafin ya ɗare kujerar shugabancin ƙasa sai dai kuma watanni biyu bayan haka a fili 'yan ƙasa ke nuna gamsuwa da salon sa a bisa la'akari da wasu sauye-sauyen da ya aiwatar ko da yake jam'iyyar pendes tarayya a wata sanarwar da ta fitar a jiya lahadi na cewa yabon da bazum ke samu daga wajen 'yan ƙasa musamman 'yan hamayya yunkuri ne na neman haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin tsohon shugaban ƙasa isu mamadu da shugaba mai ci bazin muhammad sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci ya yaƙi da cin hanci da rashawa don na gadon marayu da 'yancin bil'adama a yau za mu ci gaba ne kan ɓacewar matashi abubakar sadiq da wasu jami'an hukumar tara bayanan sirri ta najeriya suka kama ku biyo mu cikin shirin sunana sarfili hashin gumel. makon da ya gabata ne malama aisha uwa mai 'ya'ya shida da ke zaune a roga da ke maraba a jihar nasarawa dab da abuja ta shaidawa shirin ciki da gaskiya cewa wasu jami'an tsaro da take ganin na hukumar tara bayanan sirri ne na najeriya nia sun yi awon gaba da ɗanta mai suna abakar saddiq bisa dalilin yin sata a gidan wanda ya jagoranci tawagar mai suna a yodele aina tun daga wannan rana ba ta sake ganin abakar sadiq ba lamarin da ya sa lauyan ta rubuta hukumar nia takardar korafi tare da neman inda abubakar yake hukumar nia ta bayar da amsa cewa sam ayodele bai san da wannan magana ba duk da hakika an yi sata a gidansa kuma ya mika batun ga ofishin 'yan sanda na unguwar karu da ke abuja malama aisha za ta daura a daidai lokacin da suka mika matashin da ake nema ya yi sata ofishin 'yan sanda da jami'an suke nema don a sakar matar ɗanta ya aka yi jira aka kira sai ta kira shi ta ce ka taho ga barawo na kama in kawo muka shi ka saki dan shi dan yaron shi sai ya zage ta ita ma ta zage shi ta kashe waya shine da gari ya waye ta ce to magana ya fi karfin ta manyan su sun ce ta cire hannunta tun da ta yi ta ya zage su daga nan me faru daga nan shi kenan sai na tashi na dauki lauya lauya ya kai takarda kuma har ma'aikatar su su ya ce shi ma bai san da magana ba amma ya ba mu sati daya shi ya ce ma lauyan in bai sako ba to mai kara kotu shine to aka bide shi to solan takardun ne aka ce wani su da suka je ba shi wannan wanda yake kuke ya zo ya kama shi ya tafi da sadiko mm. mi sunansa na ji labari kamar kun san sunansa ai sunan shi aina dale aina dale mm. hmm. sunan shi ina da wanda ya kama shi kuma yaran da aka kama su akwai ma hotunan shi da suka ɗauka. ya kuka yi kuka san sunansa ladin nan wurin suka faɗa mana wurin yan sanda ke eh wurin yan sanda karu hmm. shi aina dale shi ma'aikaci ne na wannan hukuma ta nia eh ma'aikacin ne hmm. don na kamar ga wata takarda can da kuka rubuta wace ina jin sunansa ne a yi jiki ko aina dale mu ga wannan takardar Ah, ga takarda nan da suka daga lauya na jin wannan daga da onuminya law consult ah, na gaisu suka rubuta takarda zuwa ga shi babban darakta na hukumar bincike ta sirri wato national intelligence agency da ke nan abuja ah, kan maganan shi wannan yaro wanda ka tafi da shi mai suna sadiq abubakar inda kuma daga nan ita hukumar na ga sun rubuta sun yi amsa daga wani mai suna a faruk da yake magana a madadin shi babban darakta na ita wannan hukumar ta nia shi shugaban hukumar na yanzu sunansa eh, ra'amar rufai ko wanda aka nada to shi wannan a faruk ya rubuta amsa inda ya nuna shi wannan mutumin da kuke zargi wato shi Mr. Ayodele Aina bai ma san wannan zargin da kuke masa ba inda a cikin ma takardar yake nuna in ba kun samu takardarsa ta ta dan kasa ba ya kuka kuka san cikakken sunansa da haka ba shi da wannan labarin kwata-kwata a cikin da ba mu labari tun da kuka kai wannan karo din ne suka faɗa mana sunan shi hmm. polis tashan na karo su suka faɗa mana sunan shi kuma kotun maraba ta saki barawo tunda ya ki zuwa ya ɗauka. ki a tunanin ki a matsayin ki na mahaifiyar sadiq ya kike ji a ranki kina jin sadiq yana nan da ransa kina ji a ranki dan ki iya ganewa ni yanzu inda na san ma bi raye sai in dangana ai na ce a neme shi in ma san kashe shi shikenan tun daban da kaji sai in bashi ga Allah amma ni dai ya bayyana min da yayi min da yaro shi yasa ni ka ta neman waɗanda za su cece ni wato tun ranar da aka tafi da shi kekin baki sake sashi a ido ban sake sashi a ido ba yanzu mun shiga wata na bakwai kenan tun watan biyar har firijin ma wani ya tafi da ni na nan cikin gari an bubbuɗe barayi ban gan shi ba ita ma kanwar abakar sadiq matashin da ake newa wadda lamarin ya fara akan idanunta ta ba mu labarin abin da ya faru a wannan rana ta juma'a na farko da sunana zahariya abdullahi ni ce kanwar sadiq to ba mu labari ke kina nan lokacin da wannan abin ya faru tabbas ina na lokacin da abin ya faru dan na ji lokacin da mota ya zo mahaifiyarmu kuma tana cikin ɗaki to da na ji mota yana jiniya ya zo yana suna tafiya sai na ga alama mota ta tsaya sai na ga mutane suna tafi fitowa da na leko gida sai nima ma na fito ko na fito na ga sun tsaya a kofan gidanmu da suka tsaya yayana kuma yana aikin kafinta sai na ga sun fito daga mota wa'annan sun tsaya a nan sun gadin ɗan guri ko sai suka kama yayana suna duka suna cewa where abdul where is abdul sai yana ce my name is not abdul my name is uh, um, abdullahi ibrahim my name is abdullahi ibrahim suna kan dukan shi sai ce my name is abdullahi ibrahim my name is not abdul shikenan sai suka koma gefe sai suka kira waya shi wannan aina dalan yana cikin moto motan da shi aina dalan yake ciki fari ne hmm. sannan da suka kama dukan shi sai ce eh shi abdul ne sunan shi amma abokin shi sadiq shi ne suka zo kama shikenan sai suka ce sai na yi gudu sai na shiga gida sai na je na kira mahaifiyarmu sai na ce mama gashi can za ana ta dukan bobo za a kashe shi muna ce mai bobo ne amma asalin sunansa ibrahim sai na ce mama san ana ta dukan ibrahim sai ta fito waje tana ta kuka ita ce mai ya faru sai suka ce suna neman sadiq abokin abdul sai mamanmu kuma ta shiga cikin gida sai ta ce daman ya ɗauki bokitin ruwa zai je wanka ana shirye-shiryen zuwa juma'a ya ɗauki bokiti ba riga a jikin shi daga shi sai wando ko takalmi babu yana so ya sa takalmi sai mamanmu ta kama mishi sai ta fashe da kwai ta ce sadiq me kai kaga abin da nake maka gudu to ba zan bari su kashe ibrahim ba kai ka zo mu sai ya fashe da kuka sai ce mama ga hannu na ki tafi da ni shikenan tana zuwa sai ta miƙa musu shi sadiq sai ta miƙa musu shi ana ji ta miƙa musu shi shikenan sai sai shi ɗayan sai ce ya gode sai ta ce ba kun gode ba yanzu ina ne zan je in same ku ita mahaifiyarmu sai ta ce haka nan ita ce ina zan je in same ku sai suka ce a'a mu ba zan mu ba mu ba da nomban sai dai ku ku ba mu nomban ku za mu kira ku shi kenan daga wurin tana ne tana miƙa sai suka kama suna ta dukan shi da suka duke sai suka ɗauki kafa suka shure shi kamar daga nan zuwa can sai suka ɗauki bindiga suna ta buga mishi daga nan ita kuma mahaifiyarmu sai ta faɗa gurin ta suma sai kannanmu suka dinga kuka kalle na masu bi min suka dinga kuka suna ta kuka mahaifiyar mu kuma lokacin ta riga ta su sai aka ɗauke ta a kai ta gida aka watsa mata ko da ta taso bata ma san da suka tafi da shi muna ta mun sa hannu akai muna ta kuka suka wuce da shi iya ganin mu da shi kenan har yau bamu kara ganin su ba har yau ita dai wannan hukuma da muke magana a kai an samar da ita ne bayan rushe cibiyar tsaro ta ƙasa national security organization da tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya yi ya kafa hukumar nia a shekarar 1986 don ayyukan binciken sirri na wajen najeriya don samar da bayanan kare kasar daga barazanar kasashen ketare hakanan ya ƙirƙiro hukumar 'yan sandan farin kaya sss yanzu dss da ke binciken bayanan sirri na cikin gida kazalika sai sashen binciken bayanan sirri na soja wato dia kafin ya bar mulki a shekarar 1993 janar barmasi babangida ya naɗa cif albert k hospital daga bisani brigadier janar hallira aƙili ya jagoranci hukumar duk da ayyukan hukumar na sirri ne bayananta sun shiga kafafen labaru a shekarar 2017 lokacin da hukumar efcc karkashin ibrahim magu ta kama wasu kuɗi fiye da dala miliyan 43 a wani gida da ke osbantawa ikoyi a jihar Legas. da aka danganta da tsohon shugaban hukumar ayo da hakan ya yi sanadiyar kujerarsa inda shugaba buhari a 2018 ya naɗa shugaban hukumar mai ci yanzu ahmed rufa'i abubakar kofar shirin ciki da gaskiya na buɗe ga duk wanda ya san inda abubakar sadiq yake ko abin da ya same shi tunda hukumar nia ta ce jami'inta ba shi da wata alaka da bacewar matashin za mu ci gaba da bibiyar wannan batu tare da kawo muku bayanan abin da suka faru yanzu amadadin nasiru adamere kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumil ke cewa muka kasance lafiya salamu alaikum Madalla a gaida Sarfila Hashin Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. An fara gudanar da zanga-zangar adawa da ɗaure tsohon shugaban Afirka ta kudu, Jacob Zuma, tun daga mahaifarsa har zuwa cibiyar tattalin arzikin ƙasar Johannesburg a jiya Lahadi. Amurka na kallo da matukar damuwa yayin da 'yan tawayen Taliban ke karɓe iko da ƙarin yaɗuwa a Afghanistan. Kana sojojin Amurka na hanzarin komawa gida ƙarƙashin umarnin janyewa na shugaba Joe Biden. Haka zalika an ji cewar A jiya Lahadi Amurka ta tura wata tawagar kwararru zuwa Haiti don tantance yanayin tsaranta da sauran bukatu da suka biyo bayan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar Javan Morris da aka yi a makon da ya gabata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da tuba Hero Diodune da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.